Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu. Barkamu da sake saduwa a sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake yin prediction a cikin Human Protocol. Human Protocol wani project ne mai zaman kansa wanda idan har kun yi kokari kun yi participating a ciki to insha Allah za a samu amfani da shi. Bayan haka kamar yadda na faɗa muku shawarar da nake bayarwa duk wani manin da aka yi ka samu at least dala biyar goma ashirin ɗari ɗari biyu ɗari biyar ya danganta da yanayin abin da kai participating kuma da kuɗin da suka baka to ku yi join da telegram group na wani kan ba da update inda aka uh, inda zaka je ka yi trading da wannan kuɗin naka a dex screener ko kuma ka sai coin kai holding kuma wannan kuɗin naka ya ƙara yawa so amma ba tare bata lokaci ba mu shiga a cikin bidiyon so za mu shiga cikin telegram kamar haka so bayan mun shiga cikin telegram zan yi sacin na a uh, human protocol wannan shine human protocol so sai ka zo ka taba wajen join idan baka yi registration ba link na comment na farko da description na wannan bidiyon Uh, idan ya kawo ka wannan fuska za ku ga anan inda ka rubuta maka claim ana claiming ne duk bayan awa bakwai duk bayan awa bakwai za kana shiga kana claiming ba wai za ka yi tap tap ba to yanzu zan yi claiming za su na min sai bayan awa bakwai to so, price prediction shine a uh, yanda ake prediction shine za ka taɓa nan inda ka rubuta prediction nan new tax nan kuma new prediction to bari mu fara da new tax idan akwai kun ga akwai tax ga nan hold coin za ka zo ka taɓa shi kamar haka idan ka taɓa shi sai ka ɗan jira so bayan ka jira zai kawo ka anan su bari mu shiga so bari mu dawo ba kawai dan shiga ne kamar dan yi to sai in koma cikin a wannan human protocol sai in taba verify dole sai ka taba verify ko ka taba verify sai idan ya dauki a wani lokaci awa 24 kafin su saka maka point su kwaya 250 to bayan haka sai ka dawo na inda aka rubuta a home bayan ka taba home sai ka taba nan inda aka rubuta a new prediction wajen wannan yellow din so idan ya bude maka kamar haka za ku ga sun rubuta btc will be above 68 on coin gecko on 18 october to sai ka duba yau muna sha bakwai amma sun ce shin zai iya haura dala dubu sittin da takwas a kon geko gobe kenan karfe takwas kuma na safe to bari mu shiga mu yi minimizing sai mu shiga kon geko din mu ga me yake tafiya a market din to sai mu rubuta coin geko sai mu shiga kamar haka so bayan mun shiga coin geko kamar haka za mu danna shi so a wanda za mu yi za mu duba a ah, bitcoin btc kenan so bari mu yi sacin nashi anan za mu yi sacin btc bitcoin sai mu danna shi kamar haka sai mu duba kun ga ga yanda market din take a yanzu kusan 67,236.47 so bari mu scrolling kasan mu dawo mu ga yadda abin zai kasance za mu koma za mu je mu ɗauka za ta haura za ta kai wannan dubu sittin ɗin to idan ka taɓa max ko kula ana asara sosai a nan wajen eh, kamar trading ne za ka yi idan ka taɓa max idan ka taɓa max za su ɗauki kwaya dubu goma sannan kuma 59% shine abin abinda za ka samu idan kuma ka yi losing shine 41% to bar mu dawo nan ba max za mu saka ba sai mu goge abin da kenan sai in saka kamar irin bari ga kwaya nawa nake da shi 144,500 to sai in saka kwaya ɗari biyu misali ko in saka kwaya ɗari idan na saka kwaya ɗari idan na aka yi winning to za su ƙara mu idan kuma na yi losing to za su cire daga cikin wannan da na saka ɗin za su cire wannan kwaya ɗarin to sai in taɓa yes nan idan ka dama ka saka max idan ka dama ka saka kwaya biyar ko biyu ko goma wannan is left for you amma dai shana nake baka kar ka je ka saka max to sai ka taɓa yes kamar haka so bayan na taba yanzu na riga na saka yanzu kawai zan jira gobe karfe 8 na safe sai in sake dawa ƙasa will donald trump be elected the next us president kamar yadda za ku gani gashi nan yau kwana tara na rage ga zaɓen da za a yi saboda haka za ka iya saka ƙwaya dubu ɗaya sai ka saka yes don insha Allahu uh, kamar yadda muke gani abubuwa na tafiya akwai yiwuwar Donald Trump ya ci zaɓe idan kuma Donald Trump ya ci zaɓe fa to kasuwan crypto fa za a samu amfanin da ba a taba samu da ita ba insha Allah saboda haka gaskiya kar ku yi wasa da mining din da nake kawo muku waɗanda mafi yawancinsu yana cin zaɓe za a yi listin ɗinsu wato za a tsayar da mining a yi launching kuma a yi listin inda ya kamata a yi listin nasu so za ku ganan nasa total market cap inda suka tambayin da suka min kenan total market cap will be above 2.4 trillion on 17 october 8am sai na je na yi bincike na tabbatar insha Allah market cap din za ta haura 2.4 billion to kun ga na samu a na samu 1,608 abin da na samu kwara 812 na samu 1,608 to sai in taba claim wannan abin zai karu a can cikin balance dina amma idan kuma na yi losing za su rage abu za su cire abin da na saka so za ku gashi nan network ne yake hana ni abin ya yi claiming kai tsaye kun ga sun rubuta resolve no you choose no wato na samu abun ya je daidai yanzu gashi na yi claiming to bari mu sake zuwa ƙasa mu ga yanzu kun ganin na faɗi sun nuna min incorrect result is no ni kuma na sa yes don tambaya suka ce sui will be above top ranking on CoinGecko on 15 October YY sai na sa yes ah sorry na sa no kuma ah, na yi kuskure ne daman a can na so in saka yes ne to wajen gaggawa sai na je na saka yes saboda yadda blockchain din sui take tafiya so bar mu dawo nan kun ga yadda dai ake prediction ku kula da kyau ku kula da kyau ku kula da kyau so tax kuma na faɗa muku idan kuka yi tax dole sai an jira sun yi verifying nashi so na gode ina yi ma kowa fatan alkhairi mu haɗu da ku a next video